daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. abu birnin mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar biyu a na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kunni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana karfe dan dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. To adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai a magadishu babban birnin ƙasar somaliya ya kai 270. za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban kasar liberia a tsakanin george way da mataimakin shugaban kasa na yanzu sannan sakataren harkokin wajen amurka rick tillerson jiya lahadi ya amsa cewa iran na kiyaye abin da ya kira fannin aiki na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan dakile shirinta na nukiliya to har ila yau a shirin namu za ku ji cewa wata sabuwar kungiyar 'yan kasuwa haɗe da wasu tsaffin shugabannin kasashen afirka sun jaddada muhimmancin samar da fasfo na bai daya a nahiyar afirka yanzu na je da ni da wani wanda yake da fasfo din america za a kyale shi ya shiga irin kasashen su south africa da ina ne da sauransu wanda yake ni dan najeriya dan afirka ba za a kyale ni in shiga ba a wani lamari da ake ganin alamu ne na samun zaman lafiya arewa maso gabashin najeriya hukumar zaɓe ta inec ta fara aikin sabunta katunan masu zaɓe a wasu sansan yankin mun rajista kamar mutane dubu ɗari da bakwai haka wato shine 107,000 muka yi risarin a duk local government gaba daya muna dauke da sauran rahotannin muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda ibrahim alfa ahmed zai gabatar amma da farko ga labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya ranar Asabar a Mogadishu babban birnin ƙasar Somaliya wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin kasar ya kai 270 ministan yada labaran Somalia abdulrahman usman ya rubuta ta kafar twitter cewa yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai 276 waɗanda suka ji raunuka kuma wajen 300 a wasu saƙonnin da ya tura ta kafar twitter usman ya gode ma ƙasashen kenya da Habasha da Turkiyya saboda agajin magunguna da tura ma somaliyar masu zanga-zanga da suka fusata sun game tituna suna ta yin tur da ƙungiyar alshabab shabab ƙungiyar mayakan wadda ta kai ta cika ikirarin kai irin waɗannan har haren a magadishu ta yi gum ya zuwa yanzu to amma gwamnatin somaliya da ƙwararru kan abin da ya shafi ta'addanci sun yi imanin cewa ƙungiyar ta alshabab ce ta aikata za a gudanar da zagaye na biyu a zaben shugaban kasar liberia a tsakanin shahararren tsohon dan wasan kwallon kafa na wato jujuya da kuma mataimakin shugaban kasa na yanzu joseph buakai a cewar hukumar zaben kasar a jiya lahadi bayan kidayan wajen kashi 95 na kuri'un da aka kada a wannan ƙasa ta yammacin afirka waya ya sami kashi 39 a yayin da shi kuma buwaka ya samu kashi 29.1 wannan na nuna cewa kenan babu ɗaya daga cikinsu da ya samu adadin da ake bukata na kashi hamsin kafin a zama shugaban ƙasa a zagaye na farko na zaben na makon jiya masu zaɓe miliyan biyu da digo ɗaya da suka yi rijista a ƙasar ne suka kaɗa ƙuri'a zaben wanda zai gaji ellen johnson salif mace ta farko da ta zama shugaban ƙasa a afirka wacce za ta sauka bayan ta cika wa'adi biyu masu tsawon shekaru shida-shida kamar yadda kundin tsarin mulkin liberia ya tanada A ƙarshen ta dai, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa a aikace Iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan daƙile shirinta na nukiliya. To amma ya ce shugaba Donald Trump na son majalisar dokokin Amurka ta ɓullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abin da shugaba Trump ke ganin wasu kurakurai ne da ke tattare da yarjejeniyar. Babban jami'in diflomasiyyar Amurka ɗin ya gaya ma tashar talabijin ta CNN cewa Iran a ta bakinsa ta yi ƙaurin suna wajen yawan nuna alamar za ta karya sharuɗan wato na yarjejeniyar ta shekara ta da 2015 wanda hakan ke ankarar da Trump wanda ranar jama'a ya janye bayar da tabbaci kan irin salon da iran ke aiki da shi wajen kiyaye yarjejeniyar don haka ya rage ga majalisar dokokin amurka ta bullo da takunkumi ko kuma yi da takunkuman da aka ba mu Iran kafin a ɗage mata su bayan ƙulla yarjejeniyar tsakanin Amurka da tarayyar Turai da Faransa da Burtaniya da Jamus da Rasha da kuma China. To amma ministan harkokin wajen Iran jabaz Zarif wanda shine ya wakilci Iran wurin tattaunawa kan yarjejeniyar ya faɗa a shirin talabijin na CBS Face Nation cewa watsi da yarjejeniyar da Trump ya yi zai sa babu wanda zai sake yarda da kulle wata yarjejeniya mai tsawon wa'adi da duk gwamnatin amurka saboda tsawon duk wani alkawari a nan gaba gwargwadon tsawonsa gwargwadon tsawon gwamnatin da za ta kasance ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sojan masar sun bata wani yunkuri da wasu 'yan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na'urorin soja a yankin sinai kwana guda bayan da 'yan tawaye suka kashe wasu 'yan sanda a yankin a cewar wata sanarwar rundunar sojin masar ta sanar a sabar ta ce wato ta ce wasu gungun 'yan tawaye sun kutsa cikin wani barikin soji mai matukar matakan tsaro a birnin al'arish da ke arewacin sinai don kai wani harin ta'addanci mayakan waɗanda suka yi shigar burtu da kayan sarki irin na sojin masar na dauke da gurneti-gurneti da bindigogi da kuma gurayen bamabamai da akan yi amfani da su wajen kai harin kuna bakin wake a cewar mai magana da yawun sojin masar tamar al-rafai a cewa sanarwar rafai bai faɗi adadin 'yan bindigar da aka kashe ba to amma akalla wani ɗan bindiga ya mutu bayan da bam ɗin da ya yi damara da shi ya tashi har yanzu rigima na nan tafi ga shahararren mai sarrafa fina-finan na amurka mai suna harvey winston wanda asirinsa ya toni kwanan nan shugaban faransa emmanuel macron ya faɗi jiya lahadi cewa ya fara ɗaukar matakin janye lambar girma ta faransa mai suna legion of honor da aka taɓa baiwa winston wadda ita ce karramawa mafi daraja a ƙasar faransa kuma ɗaya daga cikin lambobin yabo mafiya daraja a duniya a shekarar dubi da sha biyu ce ƙasar faransa ta baiwa winston wannan lambar yabon saboda rawar da ya taka wajen yada silima ɗin faransa da sauran ƙasashen turai a duniya wasu 'yan wasan kwaikwayon faransa hudu na daga cikin mata sha uku da ke zargin winson da aikata batsa da kuma ƙoƙarin yin lalata da su cikin tsawon shekaru gwammai da suka gabata wannan babbar cikas da winson ya samu ya zo ne kwana guda bayan da cibiyar fasaha da kimiyyar hotunan majigi ta amurka ta kaɗa ƙuri'ar gaggauta cire Winston. A makon jiya, ita ma cibiyar Silma ɗin Burtaniya ta dakatar da Winston. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. wata sabuwar kungiyar 'yan kasuwa haɗe da wasu tsoffin shugabannin wasu kasashen afirka da ke samun jagorancin hamshakin mai kudin nan na afirka wato alhaji aliko dangote ta gudanar da wani taro a birnin Legas wanda ya tattaro kan wasu manyan kamfanonin nahiyar tare da zayyana mahimmancin samar da fasfo na bai ɗaya wanda zai rika wanda za a ringa amfani da shi a nahiyar wakilinmu babangida jibril ya halarci taron ga kuma rahoton da ya aiko mana a wani taro da suka gudanar na kafa wata kungiya mai suna the afro champions club a birnin lagos jagoran kungiyar kuma attajirin afirka da ya fi kowa arziki aliko dangote ya bayyana dalilin su na kafa wannan kungiya makasudin wannan babban taro shine muna so ne mu jawo manya-manyan kamfanuka na afirka ba wanda kawai suke yin kasuwanci ko yin kayan ah, masarufi na ah, kasarsu ba wanda yake suna yi a kasashe da dama a afirka wanda yake kuma suna da ana ganin kyakkyawan cewa za su je kasashen waje ba afirka ba kawai to irin wannan muɗin muka gayyato mun gaito su domin mu zauna da mu da su da gwamnati mu haɗa gwiwa mu ga cewa ya ce ya zama cewa a taimaka masu domin mu ƙara girmama ƙarfin waɗannan kamfanuka domin su ba mutane aiki kuma mu rika yin kasuwanci tsakaninmu maimakon kaja na ta zancen ba ma yin kasuwanci kasuwanci da muke tsakaninmu kamar kashi 18 ne da kashi 100 kashi 82 muna yi ne da kasashen waje so kamar ba mu riga mun amince amince da juna ba na ɗaya kenan na biyu kuma mun yi zance batun shiga ƙasashe yanzu na je da ni da wani wanda yake da fasfo ɗin amerika za a kyale shi ya shiga irin ƙasashen su south africa da ina ne da sauransu wanda yake ni dan najeriya dan afirka ba za a kyale ni in shiga ba to shi sa muke so mu matsa musu domin su yi wannan fasfo ɗin da ake ta zance wanda yake shine faso din afirka in aka yi maka wannan za ka iya zuwa duk wannan kasashen kamar da ka ji na yi bayani a kasashen da yake ni nake zuwa wanda yake sai na yi biza daga cikin hamsin da hudu kasashe wajen guda talatin ne da shida a bangaren sa tsohon shugaban najeriya chief olusegun obasanjo cewa ya yi ya ce bukatar kafa wannan kungiya abin yabawa ne matuka sai dai akwai bukatar jawo shugabannin hada-hadar kuɗi na nahiyar domin haɗa kai kai da 'yan kasuwa da na gwamnati don samun nasarar wannan kungiya wanda za ta taimaka wajen ciyar da nahiyar gaba a nashi jawabi tsohon shugaban afirka ta kudu tabo mbeki cewa ya yi ya ce matsalar afirka na tattare da rashin samun izinin zirga-zirga a tsakanin 'yan nahiyar baki da yadda wasu daga turai ko amurka ke samun ɗaukaka fiye da masu fasfo ɗin afirka ta kudu ko masu ɗauke da fasfo ɗin najeriya najeriya wannan abin dubawa ne kin hanzari wakilin kungiyar haɗa kan nahiyar afirka au a wajen wannan taro kuma kwamishinan kasuwanci da cinikayya ambasada albert muchanga ya ce nan da watan janairu shekara mai zuwa ne fasfon kungiyar au zai fara aiki domin sauƙaƙa zirga-zirga da kuma kawo da duk wani shinge a tsakanin 'yan afirka babin ya murya amurka daga Legas. haɗa kanmu a firar ka so juna manufar mu nan da mu To a gaida baban gida Jibril a arewa masu gabashin Najeriya wani lamari da ake dangantawa da alamun samun zaman lafiya ya sa hukumar zaɓe ta INEC ta fara gudanar da aikin sabunta katunan zaɓe a wasu sassan yankin. Daga Yola ga rahoton Ibrahim Abdulaziz. Alal misali a jihar Adamawa daya daga cikin jihohin da balahirar boko haram ɗin ta fi shafa yanzu haka fa aikin sabunta katin zaben ya soma samun nasara barista kasim na gaidam da ke ma zama kwamishinan zaɓe a jihar ya ce biyo bayan taron masu ruwa da tsakiya waɗannan yankuna na ƙananan hukumomin bakon da a ba suka fada hannun mayakan boko haram yanzu haka aikin sabunta rajistan zaɓe na fa gudana inda koma ya bada misali da aikin a ƙaramar hukumar madagali da har yanzu ma ke fama da burbuɗin yan boko haram mun rajista kamar mutane dubu ɗari da bakwai haka wato shine 107,000 muka yi risarin a duk local government din gaba daya sai dai matsalan idan aka je yin rajista din dala a tabbatar a sa hankali a tabbatar cewa ya tsotsin ya zauna sosai saboda kwamfuta yana rejecting wai to kaman waɗanne eh. ƙarana hukumomi da boko haram ya fi shafa eh ina da sanar maka cewa da zuwa nan har na gama tawarin local government 21 eh. duk na zagaya ba inda ban je har ma daga har gulag duk na je kamar yadda bincike ke nunawa shi dai wannan aiki na sabunta katin zaɓe ba zai ko samu nasara ba muddin jama'a ba su koma yankunansu ba wanda don haka ne ma ya sa yanzu hukumar ba da agajin gawa a najeriya wato nema ta dukufa wajen samar da cimaka a yankunan da aka koma domin kara musu kaimi bashir garga da ke zama jami'in hukumar ta nema mai kula da jin adama da taraba ya ko bayyana inda kwana game da wannan yunkuri. Eh mun yi kididdiga da farko kamar ƙananan hukumomin mubi ta arewa mubi ta kudu a hong gombe maiha sai kuma micika da madagali kamar wadannan kayayyaki kuke ba su ne kayayyakin da muke bayarwa sun hada da masa vita masa fulawa ah, da masara da dawa da kuma waken soya don mu kam a matsayinmu na hukuma da kuma gwamnatin jihar adamawa muna iya bakin kokarinmu mu tabbatar waɗannan mutane suna zaune lami lafiya ana ba su abinci yadda ya kamata kuma ana tsare musu mutuncinsu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya da ibrahim yayin da aka kammala bukukuwan ranar tunawa da muhimmancin wanke hannu ga a duk faɗin duniya hukumomi a jihar bauchi sun ce sun yi nasarar daƙile barkewar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a jihar a 'yan shekarun bayan nan sanadiyar himmatuwa da suka yi wajen jaddada muhimmancin wanke hannu musamman ma a yankunan karkara ga abdulhad muhammad da ƙarin bayani makasudin taron manema labaran inji ji cewar babban sakatare na ma'aikatar samar da ruwa da kula da tsabtar jama'a alhaji garba magaji shine gaya wa duniya irin hoɓɓasar da jihar bauchi ta yi dangane da tsabta da kuma samar da makewayi a yankunan karkara da ƙananan hukumomi guda takwas don inganta ayyukan kula da lafiya da ya taimaka ga nasarar raguwar bullar cutar amai da gudawa ko kuma kwalara a jihar bauchi yanzu ka tura kamar shekarun baya kafin mu fara wannan abin nan za ka ji ko kafin kowace damina za ga ana fama da kwalara musamman yankunanmu na karkara amma yanzu shekara kusan uku ko hudu da suka gabata gaskiya abin ya ragu sosai sosai musamman yankunan karkarar nan ai mun kwana biyu ba mu ji rufar na kwalara ko abin nan da yankunan karkara ba saboda kuma irin wannan shiri ne da bincike ya nuna cewa samar da ruwa mai yawa ko inganta ruwan tsaftan ruwan shi kansa tasirinsa bai kai ka hada shi da tsabtan muhalli da kuma tsaftan jiki shi ne ake kira hygiene kenan yawa in ka hada waɗannan abu uku a tare waje ɗaya shi yasa ma yanzu kake ga muke aiwatar da ayyuka da ya shafi samar da ruwa da kuma tsaftar muhalli da kuma kiwon lafiya daga bisani na zagaya cikin garin bauchi domin sanin muhimmancin wanke hannaye da ma ko sau nawa suke wanke hannayensu muhimmancin wanke hannu a gare ni shine yana daya daga cikin abubuwan da ya kamata a riƙa yi wato tsabtace hannaye saboda kar mu cin abinci da datti ko kuma da ƙwayoyin cuta so nawa a rana kike wanke hannayenki to nakan wanke hannuna kamar a normal ma biyar na sallah kenan sannan kafin nan gaji sallah zai kai dai so goma a rana ne da ke ci kan muhimmancin wanke hannu yana da kyau yana kare mu daga cututtuka kamar sau nawa kike wanke hannu a rana eh na shiga bahaya ko kuma in zai ci abinci fama da. gaskiya wanke yana da muhimmanci sosai idan masu kula da lafiya yau da kullum suna gaya mana cewa cututtuka da dama sukan samu damar shigan jikin mutum idan ba ka wanke. Taken ranar wanke hannaye na wannan shekara shine hannayenmu su ne rayuwarmu. Abdulwahab Muhammad Bula Amurka daga Bauchi a Najeriya. a gaida Abdulwahab Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC yanzu agogo cewa karfe 1 na dare ne da minti 1 lokacin da kuma da zamu kawo shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a kamar yadda jama'ar da kuma ƙungiyoyi suke zargi shine sukan tara fulani makiyaya su tafi da su su kulle su nemi da sai 'yan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su a wani lokaci har zuwa riga suke bin su su kamo su su ƙulla musu wani laifin kowane iri ne duk don dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli kuɗi mai tsoka har ma wani suna 'yan sanda suka sanya ma irin wannan kamu da tsarewa na fulani makiyaya wato arrest for bail a turance wato a hausance kuma kamu don kuɗin beli a wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannunsu ba ɗan ƙaramin kuɗi ba ne kamar wasu fulani makiyaya da za mu faro labarin su a yau waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan ashirin a cewar ɗayansu. Wani babbansu ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har bakwai domin kawai su kwato 'yan uwansu. A wasu lokutan ba jami'an tsaro kaɗai ba har ma da lauyoyin da suke ɗauka ake haɗa baki a cuce su. Wannan lamari da yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akonya da ke jihar Kogi, wai an same su da adda aka nemi kuɗin beli dubu ɗari biyu da suka bayar aka ce su sake kawo wani kuɗin dubu ɗari takwas ya zamo miliyan ɗaya kenan. Daga nan abin ya ci gaba. To a lokacin da suka fara yin tawaye sai aka ce ana tuhumar 'yan uwan nasu da laifin hannu a kai wani harin da aka yi a can jihar Enugu aka yi gaba da su har zuwa yau. bari na kyale ɗaya daga cikin 'yan uwan waɗannan fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru. Assalamu alaikum. Na farko sunana Yusuf Bature. Ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna. To ko za ka yi mana bayanin yaya aka yi aka kama waɗannan 'yan uwan naka? To mu dai abin da muka so ne an zo an kama su a masallaci an ce an kama su da adda da wuƙa. Farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma a ina ne wani masallaci ne a wani gari ne a kama. masallaci a akwanya a kogi state odon local government so da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ayi an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo dubu ɗari biyu mu yi belin su dukan ku dai ko fulani ne aka eh, kama masu kiwon shanu ko eh to shikenan sai muka ɗauki kuɗi muka ba wani da ya kawo wani Allah kira shi barista ali sai muka shigo ya je ya same su ya kokari ya karba mutanen nan to daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo dubu ɗari takwas sai muka ce a to dubu ɗari takwas nan na menene wani laifi suka yi wato su waɗanda suka kama sun ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane su wanda suka kama su ɗin su suke neman mu ba su dubu ɗari takwas su sake mana ɗan uwa har muka ce to lalle mu ba za mu iya mu ba da dubu ɗari takwas a kan me to sai suka dawo kuma aka zo aka tafi da su abuja babu abin da muke jiwa suke cewa akwai wata fada wanda aka yi a nimbo an kama wani yaro ya yi satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunansu sai muka ce to tun da su yaro ya kira sunansu me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu an ji an ajiye su a firzin har yanzu maganar da nake yi maka nan wata takwas ba a yi komai ba kuma da taimakon ɗan sanda muka zo muka yi bincike ga baki da ba mu ga gurin da aka kai su a kotu ba. Mm. Wato ma'ana ah, shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da su? Su mutanen da suke aiki a ofisa SAS su suka zo suka kama su. Muka zo muka ɗauki wani lauya ah, ana kira shi sahabi suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi muka yi muka yi daga baya dai lauyan yanzu ya ɓoye in muka kira shi baya ɗagawa to shi ne abu ya ba mu akwai wani ɗan sanda shi ma haka ɗin dai suka dunga shi ma kuɗi magana da nake gaya maka nan banda kuɗin da muke ɗauka muke basu mun kashe sama da miliyan tara a kan me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗen mutanen da muka ɗauka da ɗan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo jibi mu dawo haka ɗin dai suka dunga shi ma kuɗi. ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kukan ba da kuɗi ne da tunanin watakila in kuka bada na goro za a sako yan uwan naku eh to suke ce mu kawo na goro su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan za su samu wannan haka din dai kawai suka dunga ci mana dukiya ba mu gane komai ba to ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutu ya gama bincikensa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a firzi ya ajiye shi ba maganan kotu ba maganan komai kaga wannan ai zalunci ne ga kunan a abuja a shin kun san a ina ne su yan uwan naku suke aje yanzu maganar da nake maka nan suna a prison ku je prison shin tun da aka kama su tsawon wata takwas din nan kun samu ganin su ko magana da su eh na ne na same su a prison Ina yi magana da su ma'ana wani hali suke ciki to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka gan shi kawai bai mutu ba shi kenan ka gode ma Allah ko da yake ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan yan uwan naku da waye da waye menene sunayensu eh, babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karamin yaron kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan yan uwan naku me ɗabi'unsu eh, tsakani da Allah kai me ka sani game da su to ni ina tabbatar maka wannan yaya na sule ko zagin mutum ba taɓa yi ba kuma duk gidanmu ba wanda bai sun halin ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya sun halinci ba mutum mai neman fitina ba ne to mutanen nan mu ba mu sun komai ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwanmu da wani abun nan an zo an ɗauke su dai ana yi siyasa da rayuwansu wace shida za ka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suka yi ta karɓan kuɗaɗe a wajen ku ito e, ka sun mu fulani tunda ba mu yi karanta ba mutum in muka ɗauki mutum muka sashi a gaba zai kema mu lalle lalle ku kawo kaza za a je mutane da za a fito da su to kai fulani ba kai makaranta ba in ka samu wanda ya ce maka zai fito da ɗan uwanka to ai kaga za ka bi sawunci sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali suna shi mana dukiya da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawa mun kira su a waya ba su dagawa wato kuɗin kuke zuwa misali eh, dama kuna da kuɗi a ne ko sai kun sai da shanu sai mun sai da mu. in ba muka sai da mu ai ba mu da wani sana'a in ba saniya ba amma na ga ga wasu kamar takardun eh, cike kuɗi na banki eh, shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen ma wanda kuka tura ta banki kenan takardun nan da kake ganin nan duk mutanen wanda muka yi muka sa a gaba wanda muka ba su kudin nan da suka canye kuɗin sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu to da Allah ya taimake mu Allah ya kama wani bayan Allah wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gaba kiɗa maganar nan ba gurin da aka kai su a kai su kotu an ƙi an je an ajiye su kawai a prison to abin da nake tambaya wani doka ne ya ba police ya ajiye mutum har wata takwas bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an 'yan sanda sun yi to mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan su yi laifi su gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifin za a gani in kuma ba su da laifi duniya za ta gani yanzu na ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku ɗauki sahihin lauya ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba eh haka ne in allah yadda akwai lawan da muka ɗauka yanzu muna so ya ɗauko maganan nan kuma a binkisha maganan nan sosai a gane gaskiya a gurfanar da su a gaban shari'a eh, mutanen nan suna da laifi za a gane in ba su da laifi za a gane kuma kaga ajiye nan da aka yi wata takwas kaga wannan aikin mutunci ne aka yi masu ba su da laifi an zo an kama su an tsere su ba su yi wani laifi ba su yi komai ba amma kira da nake ina roƙon gwamnati janar muhammadu buhari tun da ya ce gwamnati na adalci ne a yi bincike tsakani da allah mu ba mu so zalunci ko dan uwanmu ne iya laifi to ba wanda ya fi doka a najeriya amma a ɗauki mutu wanda bai yi laifi ba a je a dunga mishi wulaƙanci a ci mishi dukiya don ana gani mu fulani ba mu je makaranta kaga abun bai kamata haka ba A mako mai zuwa zamu ci gaba daga inda muka dasa aya. A kasance lafiya. kuma da lagai da Ibrahim Alfa Ahmed yanzu ga labarai a takaice. To a takaice adadin waɗanda suka mutu a wani mummunan harin bom da aka kai da motar ɗaukar kaya ranar Asabar a Mogadishu babban birnin ƙasar Somaliya wanda shine harin ta'addanci mafi muni a tarihin ƙasar ya kai 270 za a gudanar da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar liberia tsakanin shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan george da kuma mataimakin shugaban ƙasa na yanzu joseph kai a cewar hukumar zaben ƙasar jiya lahadi A ta dai, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson jiya Lahadi ya amsa cewa a aikace, Iran na aiki da yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan daƙile shirinta na nukiliya. To, amma ya ce shugaba Donald Trump na son majalisar dokokin Amurka ta bullo da abin da ya kira gamsasshiyar dabara ta gyara abin da shugaba Trump ke ganin wasu kurakurai ne da ke tattare da yarjejeniyar. sojan masar sun bata wa wani yunkuri da wasu 'yan bindiga suka yi na kai hari kan wasu na'urorin soja a yankin sinai kwana guna bayan da 'yan tawayen suka kashe wasu 'yan sanda a yankin a cewar wata sanarwa da aka bayar har yanzu rigima na nan tafi ga shahararren mai sarrafa fina-finan nan na amurka mai suna harvey winston wanda a sirinsa ya toni kwanan nan shugaban faransa emmanuel macron ya faɗi jiya lahadi cewa ya fara ɗaukar matakin janye lambar girma ta faransa mai suna legion of honor da aka taɓa baiwa winston masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai dan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu sake dawa da shirin idan allah ya da yanzu madadin shi ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da kuma ciwa hero diodine da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu john ellison da ya daidaita mana sautukan daga nan sashen hausa na murya amurka ni mahmud lalo ne ke cewa mu haɗu a mu na hantsi